To dandalin VOA yau bakoncin wa aka samu. To sunana Ibrahim Sala Abdullahi wanda aka fi sani da Ibrahim Mali Dala. Mali Dala. Hmm. To kai mawaƙin rauji ne ko na, na yi ko hip hop? <laughs> To ni dai gaskiya na fi ga waƙoƙin biki sai na fim sai na siyasa sai na yabo sai kuma na faɗakarwa. sai ne ke ɗauka a matakin ƙarshe inda yake kawo ta kawai kake <laughs> ta yi harkace sai da <laughs> abin nan sai da ɗan karɓa duk da ko me za ka yi gaskiya sai da kuɗi ko ba haka ba tun da dole sai ka biya studio ka abin nan da shauransu eh. shine abin da ya sa gaskiya. To ka ce kana waƙoƙin faɗakarwa mm. misali wani irin waƙoƙi kake yi na faɗakarwa? Yawwa kamar misali za mu iya yin waƙa akan iyaye dangantakar da take tsakanin iyaye da 'ya'yansu. wannan kinga ita ma faɗakarwa ce kiga wasu iyayen ba su damu da ilimin 'ya'yansu ba ko kuma 'ya'yan ba su damu da wani ɗaukar nauyin iyayensu ba in sun girma to irin wannan mukan dan faɗakar akan wannan a taɓa waƙa kafin haka eh, na taɓa yi yawa ca muke yi ya yan uwa na mu lura mu gane mu zam da muke juna shi dai zaman duniya taɓawa ne ba gurin zama ba banda wannan ba ye eh, gaskiya ne a ce abubuwan ne dai kala-kala <laughs> eh akwai rai da numfashi ita kuma ta ake rai da numfashi rayuwa a bari ce ni ba na yin uziri da mai so ya ɗaure na kamar shekaru nawa ana harka ta waka gaskiya akalla ba kasar batun 2005 nake waka kuma da waƙoƙin fim ka fara ku? eh da waƙa fim na fara to da wani ka fara waƙoƙin fina-fina ai akwai wani wata waƙa da na yi a cikin fim wani fim ne ana akwai mai gidana alarabi aladadi shi ne ya ɗauke ni ya kai ni na je na yi wannan waƙar to dai da yake gaskiya shekarun da yawa wajen shekara goma sha gaskiya na dan so in manta ta wallahi amma dai ta fim ce kuma an sa ta a fim har yanzu kana waƙoƙin fina-finai har gobe ina waƙoƙin fina-finai me a harka ta waka gaskiya a harka ta waka ba ni da burin da ya wuce kawai na ga cewar yau ibrahim mali dala ake magana a duk duniya ne. kowa haka yake ce. <laughs> eh to haka ne abin da yake faruwa wanda wannan burin fa To abin da abin da yasa kika ji kowa yana wannan zance gaskiya dalilin da yasa anan ne zaka fitar da duk wani sako da kake so ka fitar a wannan lokacin ne zaka fitar da shi baka da ra'ayin yin waka da wasu wasu al'umma daban da namu a da muna ma yi kamar misali waɗanda muke waƙoƙi da su haka 'yan kaniwood kike magana? misali wani harshen daban ko turawa ko wasu kasashen haka? Sho gaskiya ni dai ba da wannan tunanin gaskiya. Kuma yake ci ma tuwa ƙwarya a harka ta Gaskiya abin da yake ci min tuwa ƙwarya ba komai ba ne illa kamar yanzu misali za ka je studio ka je idan ba a san ka ba sai ke ga ana ta ɗan yi ma abin da bai kamata ba. kuma ni na an yi mutum tun ba yanzu ba duk da yanzu dai ba a yi min amma dai ina kishin da kudin ka zaka biya amma sai a yi ma abin da ba shi kenan ba sai a dan yi ma kawai gashi nan gashi nan ne a sallame ka hmm. to don haka ni ina kishin waɗanda suke tasowa yanzu waɗanda ba su da irin ba samu irin damar da na samu ba me babban abin sha'awa a wannan da a babban abin sha'awa shine gaskiya ba al'umma don in dai kana wannan harka zaka samu al'umma ko eh, a zo a dinga ma da Allah ya sa ka gama duniya lafiya da shauransu gaskiya wannan ma ba abun sha'awa ne to al'adan wannan shirin muka yi wa mawaki ta tsiye hmm. mu ce mana baiti ko ya mana amshi ya hmm. raira wa dandalin biyu Eh. radio ce ta matasa da ake kama ta kan wani salula ko ipad ko laptop idan muka tafi ka mm. za ka iya muna mishi ko baiti ko ko za ka sha kayi wanda ka zaba so ni dai ina ji ni ba aki ne ba wanda dare take yanke nake kirkirar waka ba sai na zauna na yi tunani nake rubuta ja kawai kaya ka sha kayi <laughs> a'a kar in miki kwaba ne ai gidan DOA mata sabi azawa. Mu dinga sauraron rediyo mata sami azawa. An da kyar Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.